اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نرقمك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ya fadira samawati wa ya alimul ghaibi wash shahada ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan zunuban ayyukan nan duk da ake yi a samu gafara ka a samu aljanna mu ka Allah kai mana muwafaqa ga yin kuma ka taimaka mana mu yi don ka ba ba Allah ka gafarta mana Allah ka mana Allah ka mana dukkan Allah ka Allah ta gafarta mu uwayen Allah ka gafarta mu uwayen mu dukkan gurbin Allah ta gafarta mu uwayen su da kakannin su da yannan su da kannan su da iya da iyali da zuriya uwayen Allah ta gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana abubuwan duk da muke yi wa'anda ba ka so Allah ka taimaka mana ka raba mu da su Allah ka raba mu da sabon ka da sha'awa ya Allah ka raba mu da sabon ka da sha'awa ya Allah ka raba mu da sabon ka da sha'awa kuma ka gabarta mana ka gabarta mana iyalan iyalan mu Allah ka gabarta musu ya Allah iyalan mu Allah ka gabarta musu Allah ka gabarta mu uwayensu da su da uwayensu Allah ka su daga dukkan ciruta kuma ka gabarta a kakanninsu da yannansu da kannansu ya Allah bai a su ma'aikar wasu na wasu matukar wala ka tausaya mana iya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu da zuriyar mu ila mai kiyama Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka sama mana tarbiyyar su Allah ka aza mana su ga hanyarka Allah ka aza mana su ga hanyarka Allah ka aza mana su ga hanyarka Allah ka sa kai manya-manyan malaman musulunci da su masu tsoronka manyan shugabanni manyan mawadata manyan baraden musulunci da su masu tsoronka Allah ka mai da su ga karatu da ibadarka Allah ka sa su rike addinanka da kyawu Allah ka sa su rike addinanka da kyawu Allah ka sa su rike ka da kyawu muna roƙonka Allah bai ismi kalazin warewa ne kala akabar وبأنك وبأنك أنت الله وبأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا وأن قد كبام وأن ذا كبام الله كوركر دسو daga ciwo ko wani do wani ciwo da a cikin cikan nan su Allah ka warkar da su do wani ciwo da a cikin kirazan su Allah ka warkar da su duk wani ciwo da a cikin gaɓoɓinsu Allah ka warkar da su duk wani ciwo da a cikin jininsu Allah ka warkar da su duk wani ciwo da a cikin ruwan jikinsu Allah ka warkar da su saboda girman ka Allah ka warkar da su ka tsara musu imani da lahiya ka warkar da su daga ciruta kowace iri kuma Allah ka tosaya mana ka ka tosaya musu Allah mun ba ka riƙon su Allah ka riƙa mana su Allah mun baka hukun su Allah ka hake mana su Allah mun baka su Allah ka tsare mana su ko muna nan ko ba mu nan Allah mun baka ajiye su Allah ka ajiye mana su ya Allah ya man idza usudi shay'an hafizahu ya wanda in an ka bashi ajiya wani abu sai ya kiyaye shi da kyau Allah mun baka ajiya tsiya da iyali da zuriya Allah ka ajiye mana su ya Allah ya man idza usudi shay'an hafizahu ya malla sadiqu wa da'i'uhu ya wanda ajiya ta ba ta walakanta mun ba ka ajiya su Allah kada bari su walakanta Allah kada ka bari su tozarta ya da iyali da zuriya Allah kada bari su walakanta Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka da mu da su Allah ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da sharrin aljanu ka kare mu daga sharrin abin Allah na dare da sharrin yini ka kare mu daga sharrin gida da sharrin garka ka kare mu daga sharrin gari da sharrin daji ka kare mu daga sharrin zaman gida da tahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi da sharrorin da afirka hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri ya Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahici ya Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwalle shi mu dai ka taimaka mana ya Allah bai a kuma yi karhutuna wasu bajikar hula ka taimaka mana ya Allah kada mu kulla mu kowa shi kuma kada mu yi niyyar kullawa da masu kulla mana da masu niyyar kullawa Allah ka shiga tsakaninmu da su Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su saboda ramar ka Allah ka tosaya mana Allah ka kulla mana shiri Allah ka mai sai gare su ya Allah ka kulla mana shiri Allah ka mai sai gare su ya Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah ka hirgita mu Allah ka hirgita su duk wanda hadda niyyar su walakanta mu Allah ka walakanta su Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul ala ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da iya da iyali da zuriya uwayensu Allah ka sa aljanna makoman Allah ka kare mu daga azabobinka Allah muna roƙonka bi Allah ka Najeriya lafiya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ka gusar da hikima Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka shirya maka shirya mawakwantan tarayyar Najeriya Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwarai ka kara musu imani da lahiya ka daidaita su ga hanya ka ka shirya su ga adalci da tsare amana ka ba da hakoki ga masu haƙi ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka so tausaya mana ka azurta mu alherinsu ka kare mu daga sharrorinsu ya Allah ka hidda abin su garama ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai samu ya arhamar rahimin ya Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah zaunar da arewa lahiya ya Allah ka haɗa kan arewa ya Allah ka haɗa kai na arewa ya Allah ka haɗa kan mahukunta arewa ya Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah ka shirya mahukunta arewa ya Allah ka shirya mahukunta arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar jihar mu Allah ka tausaya mana ka taimaka mana ka tausaya ma jihar Allah ka kara ma jihar mu lahiya da zaman lahiya Allah ka kara ma jihar mu lahiya da zaman lahiya Allah ka kara ma jihar mu lahiya da zaman lahiya saboda rahamar ka Allah ka tausaya mana duk wanda ya shigo wannan jiha da ya yi cuta Allah ka mai sai mutumin kirki Allah ka mai sai Abbas ya kama haraka Allah ya bar cuta kowa duk wanda ya shigo wannan jiha da zai cuta Allah ka mai zai ustazu Allah ka mai zai ustazu ka ba shi sana'a ta kwarai ta halaliya wadda ka ba shi riba mai yawa ta hana mai cuta kowa da kowa saboda rahamar ka Allah ka tausaya mana ka zauna da jiha malaria ka shirya mahukuntanta ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwarai ka tausaya mana ka tausaya musu Allah ka tausaya mana ka tausaya mana Allah ka taimaka mana kakka taimaki kowa a kanmu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka zauna da Najeriya ka zauna da Arewa lahiya ka zauna da jihar mu lahiya Allah ka sa ayyakin neman zabe lahiya Allah ka sa ayyakin neman zabe lahiya Allah ka sa عذاب الهيا الله كتا عذاب الهيا يا الله كبا مسلمين ترى يا الله كبا مسلمين ترى يا الله كبا مسلمين ترى سبو درامر الله كتوس يا منا كتي مقامنا كأنسى منا الدوائن آمين يا رحمن يا رحيم آمين يا أرحم الراحمين آمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله كتوس يا منا كامن شد حيوهم كامن شد قويكم كامن شد بيرانهم ka kare mu ka kare gidajen ka kare mu ka kare makarantun mu ka kare mu ka kare masallatai mu wuraren zaman mu ka kare wuraren ayyukan mu ka kare wuraren sana'o'in mu ka kare wuraren sahihoyin mu ka kare inda duk muka yi ta kai mana arzikin a lahiya kai mana arzikin a lahiya ka kare mu daga sharorin da bisa hanyoyi na kare mu daga sharrin karowa na bisa da na kasa. ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam